أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين كاملتين على الكائن المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد والسلام عليكم يوم ثلاثة ثلاثين درجة وكما تي شعبان hijira na dubu da dari daidai da sha tara ga watan biyar 2015 za mu yi karatu na hudu a cikin badamasi a kan yabo alai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ولما أتى بدرا إليهم بنفسه دعاهم إلى أكل أجابوا لنفسه فأوردهم بأس الهمام برأسه وجاءت جنود الله من فوق رأسه وجاء بهم نصر الله وما ولما أتى بدرا ألوك سند صلى الله عليه وسلم بدر عند أكي كرب بدر ilaihim zuwa ga kafirai kuma ya zo ne bi da kai ne da ahum ya kira kafirai din gida haƙƙin zuwa da gaskiya shine addinin musulunci ajabu suka karba bi aksihi da sun kuye ne shine eh, addinin kahirci shine karya fa auradahum ya shiga shi su ba'asar imanin tsanani na mutuwa bai ba'asi da tsananin yaki ne lahi rundunonin Allah su ne mala'iku wadda sun zo min ko ta saman kai ne ma'ana jihar sama da ilahi taimakon Allah fa za ya yazo bihin da su kuma abda bai jinkiri ba كما يدعيت في سورة آل عمران لكما سورة الأنفال استرتجيتون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ورب الأولى متى لسن لو تستوكتا آتاه يا النبي صلى الله عليه وسلم فضلا بيوا محبدا ودع الدو مما وأولاه يا باشجاها الغرمى مؤيدا أذن فرغها من لدنه دزريش wa ma zala ma'aiki bai gushe ba mansuran ana taimaka masa dama daga cikin na kinshi akwai mansur muhanan wanda ake taimaka ma ne musaddada wanda aka daidaita ma wa za da yawa wannan a maddallahu Allah ya tsara nasaran taimakonsa ga muhammada annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai tanwini ga rani wa tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya kayar da manya aba awamira wanda ke kin umurni umurni ne tsaftan kayar suwa ana duk wanda bai bi umurni annabi sallallahu alaihi wasallama ba to shi kenan karshen ta ya wadi kasa talabbata ya zauna da dabuna yana kiran mu baka illa zuwa ga addinin musulunci fa kasaru ka ya zarga kamar basan ga zamansa wa in kane miskini idan mutum ya faru miskini ne fakirin talaka kana din ga taliya ce in ya faru haka kamar ka ce kanan madar ruwan sama ya faru waka haka ba na kisa ba ce kamila ce wa in kana miskini idan mutum ya faru talaka ne da ifin mai rauni rasa zai kyautayawa ta hakika ne lahu ga wannan mutumin shi annabi sallallahu alaihi wasallam وللفقراء الفضل في القرب والأنثى إن جمع شرينيه سواء لديه المغفرون ولدهم والفكراء قبل في الدرس إيه، في الكرد والغنزي وأورثنا يا قاد الشيخ علما علمي فقد شاد مورثا حقيق أبن قاد يا لوحكا ختم الله النبيين كما تمورث سليمان داود أنا أنا نهن بعلم سا دمرك سا وكما أن نبت سا وأنا نهن قاد نبيك ودون أن بابا أقاد kamar da hadisi ma ingantacce na Bukhari da Muslim na eh, la nura ma taraknahu sadaka fatam Allahu Nabina Allah ya cika annabawa mafasan ga aikowa bihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ka tambaye ka wa annabar ku shi wa anna karshe da aikowa shi wa ummatu gurgharra al'umma dai wadda a fari fes hiya al'ummatu al-wusta ita ce al'umma wadda take mafifita a billai wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan hadisi ingantacce na bukhari ko muhara da aya Hausa awsaduhum can cikin suratul qalam ana nihi adaluhum aya ta fassara aya ta mahi adalci wasadan din nan hadisi na bukhari ma na abu sa'id al-khudri ya ce wasadan ai adalan hadiba tafsiri na bukhari za a ga wannan sannan malamai sun yi ijma'i cewa lalle sahabbai gaba ɗaya adillai ne babu mai matsala bayan haka kuma abdulwafifi a cikin misbahu salih yana cewa wa sa'iru sahabi udulun kummalu wa ma jara min bainihim mu'awwalu al-imam as-suyuti mujaddidi na takwas wanda littafin ya yi dari biyar da ya rubuta alfiya mata ce gaba da yawan ta cikin kwana bai yayi ta nazamtu ha fi khamsati al-ayyam bi qudrati al-mu'min al-allami shi al-imam as-suyuti nan ya cikin alfiya ta ce na cewa wasahabu ya faɗi cewa wahum ududun kulluhum la yashtabi annawawi al-ajma'a man ya'tabi Shehu Abdullahi ma mai bin al-Imam Sunni game da rubutunsa a cikin Misbah na cewa wahum ibabun kulluhum hududu wa jama'a an dawsihim Kulu. haka Ashik Nasir kamar a cikin diwan a cikin littafin sa Jawahirul da Imam Jaddi na Ibn al-Qayyim shahi na 112 ya kawo ta ashabu kulluhum ududun لا سيما الأشرة المبشرة لا سيما الصديق والفاروق إثماننا والمرتضى المعشوق حكما شو إبراهيم ياسي أشكين ديوان انت شاكي نتبين لغدو ينا شيوا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام عدولا هذا ما ولي رجي ولحي قوة لي قبالي أدليني بابو أزاليني ولي أشي سبحانه يسلسنا كل بعد بابو بابو بابو, بابو. to shi ne ke humul fa'izuna su sahabbai su ne marabauta na amintacce wa kullum dukkanin su ulus sabri ma mota hakuri ne wani isan da kyautatawa wal khairu alheri na atuhum sifar sahabbai ce da ku fi iluhum aikin su yana tserewa alal madi na da suka shuɗe min kamlu kamin su duk da kai ba za ka cimma aikinsu ba sai dai bin sawu shehu ya gaya mana cikin mukaddima ta iyawu sunna cewa ko su ba a cimma fadlan an amalihi balle a cimma aikin wannan tsara na farko Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyallan alaihi muhammad sallallahu alaihi Ali alu aliyin alu akilin alu jafar alu abbas ko kuma mabiya annabi sallallahu alaihi sallam gaba ɗaya wasu sahabu da sahabbai ne gaba ɗaya dukkanin dukkaninsu a jalluhum su ne mafi girman mutane kadaran da daraja wa da mu su ne mafi girman mutane rahadan da jama'a ba jama'a da ta kai su. wa kullu fi'alil khairi dukkanin ayyukan alkhairi shi'aruhu shajidi ne na annabi sallallahu alaihi ma'ana tabboce wadda ake sawa sama da haram matukar zamani dan ana ce ma baji wanga da aka laka na makarantar boko ana ce mu shi'ar baji wanda ana laka shi saman aljihu wa nahayun hani daga almunkar wa amrun da horo da alkhairi bisaruhu shine tabbuwa ta ciki kamar shi ne wadda kila shi haka to taguwa wadda tana bin jikin mutum sai rasadin da shari'a mutum ya yi halmuddatir inna wai ma'ana ya yi taggo ya yawa duk dai da shari'a sallallahu alaihi wasallam da ayyuka na khairi fa ashabuhu sahabbansa kullum kowanne wa qaruhu nasuwarsa alahu ta daukaka shi lahum sharafun suna da wata irin daukaka wanda manaruhu sauran darajar daukaka sabaqal asili ya tsere mu kowane asali ko kuma sabaka al'asiri ya ce ma asalin su su ne ma waɗanda ke tare da su eh, waɗanda ba su musulunta ba ko kullu wani qurbi dukkanin baiwa baiwawaki na kusanta ya wada an ba su su min rabbihi daga mutalicinsa an ba a nabi alaihi wasallama an ba shi min rabbi daga mutalicinsa. da kar hakika wallahi tabbas haka annabi sallallahu alaihi sallama ya cire ma ahla zamanihi mutanen zamanin sa fil haidari ga runduna ba a yin runduna ta annabi sallallahu alaihi sallama don wasu rundunonin tsoro suke ji amma wala da runduna annabi sallallahu alaihi sallama kowa ba da tsoro ai yake su zai kawo mu sahabbai hari sai ya shawara yace ina tambayar ko ya sahabban nan suke aka ce to wallahi karami na girmama babba sannan wallahi babba bai san amana karami sannan da daddare hun bin laili ruhubanin na bin nahari kusan da daddare masu ibada ne sannan kuma barajin ne idan rana ta su ne sojojin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda eh, suka tsaka ce mai kuma wallahi sun yi son mutuwa ma duka ga rayuwa ya roha makai kai ne asiri ce wallahi wa'yan gaba ga mu wallahi duk da zuwa su manya manyan suna kabra da su wallahi suna karewa da su bale mutum suna haka wallahi Abdullah ya fada cikin gaiwa da zamurwar mujahidi karshen ta yakin da ba aiki ne ruwa makai ne a asiri. yakin ta buka ai su mutanen buka saboda irin sahara da sahabbai suka ratso mu da wahala suka ce wallahi ka ratso mu ga sahara ba yi ne don tafiya ta kilomita wurin gari ta banta. Ƙarshen ta cerewa mutanen tabuka suke sai da sahabbai ga wannan hanya ne? Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka cince wasu kafirai. shi ne za ka ji an ce yakin ta buka yakin buka. wanda su sai na abubakar ibna umar ibna usmanu ibna muawiyatun da abi sufyan duk da su aka yi wannan yaki Allah ka kai da su baki dai to kaza haka sahabu abokai ne kullum kowanne da da'anin sinanihi yana suka ga masu ne ga kafirai kuma warsu ilimi ilmihi wa bayani su suka gari ilimin annabi sallallahu da kuma fasaha ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al annabin zabi ahallahum ya tabbatar da sahabbai dar amani kidan amana su shine aljanna ya sha ba su cikin ba ko so guda ba ya taba ba dubu saba'in so dubu saba'in ga wa'ancan dubu saba'in wata rana ce abu horera ka tafi duk wanda ka gani nan aljanna yayi aka ce ma abu horera sannan wata rana ana zarge ce duk wanda ya so ko ga dan aljanna ne waɗanda annan ba damun mutum ya ke sai ga sa'adun abu kasin ɗan aljanna na umaru certification ma in yana yawa wallahi ya yi mai yawa ko ina an ka batun aljanna da shi cikin wallahi cikin sahabbai wannan ga certificate da an ka bashi na daban-daban na umaru haka abubakar siddiq haka na usman haka na ali Allah ya kaddara su wake dai wa ala lahum ya ɗaukaka musu fil qadari ga daraja wannan yana da fassara ma kana wanda daraja ya kasance da mun ya yayi kasa kamin su musulunta Kowa ya musulunta yi don haka ba dama kai mutum ka kama wa mutum gori ya kami musulunta ba dama kowa musulunta yi duk gaba ɗaya sahaba Allah ke yarda su sai na Abubakar ne farko a cikin da tejai sai ni na Ali ne farko a cikin samari masu ƙananan shekaru sai da suna da cikin mata su ta farko gidan a cikin bayi waɗanda ba ɗaya ta mutu kun ne na farko da ibn harita cikin bayan da aka ɗauka shine na farko al'imamu abu hanifa shi fara wannan jami'i ne haka kowa musulunta ne har su abubakar da sai sai na shi shine na arba'in ma sai na hamza shine na talatin da tara ga sunan dai ga sunan dai zuwa zuwa sai na usmanu ma ta hanyar abubakar da siddiq wani musulunta haka talha haka zubairu haka sa'adu haka abdurrahman da alkan haka abu ubaida amiru ne da duka hannun abubakar wallahi sun ka musulunta Allah ka yadda da su ba ne to nan ma kana mun haɗa darajar su da ta yi kasa kanu su musulunta ko ko a'a sai ma dinga maimakon ta zan musuliya sai ta zan nafiya to da ma darajar su ai kakka ji ke eh, ihtirasi kakka ji an ce ya ɗaukaka darajar su da ma ma kana mun haɗa da ma darajar ba ta yi kasa ba don abokan Muhammadu Rasulullahi sayyidina wannan jagoran mu da muke bin sunnarsa mun ne wanda kadda Allah ta ke ya kere mutane bil ya zuwa ga shirya bukatar ya yake mani ita da wanda ya ƙetare iyaka duk sai da saki da takobi da dace wa murtudu mai kama ashabin ne. mutane shari'a ne yana rada da gabarin halaka Kasa shar'a ya tufatar da shari'a jilbabal muhammadu bargo na kwarjini kafta da sai shi shari'a yanzu, mu dan alhali ana bi ne bi ta'idin da karhi na Allah wa askanahu annabi sallallahu sallama ya kyautatar da shari'a babban ga tsarinta. Fahadul wara mai shirya da zalikai ne wa inna ka lasa fi ila tsirar sake. Al-Muqtar annabin zaɓi ne ba ya rufe wayo bana na aibogon mu. Ba ta hada ya san nan da kulle umuri na dukkan al'amuran mulin khairatu zuwa ga ayyukan alkhairuri. Kaga kai salati guda Allah ya ma goma haka ma yake ce in kai goma Allah ya yi ma dari in kai dari Allah ya ma dubu in kai dubu aljanna kai. aka ahada lana ya ba mu kyautar hadayen shari'a jikin wanda ke tsaye da nufusa na mu. wa athafa ya yi kyauta ga shiyukana wa'inda suka da tijayyanmu bil qawl mubin da rabo wanda suke bayananne shiyuhana ne wanda suka gabace mu wasu banana samarin mu ma ya yi musu kyauta wal kahala da mu ma 'yan shekara arba'in ga ɗifla har yara ƙananan sun samu kyauta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai akwai ni bai hude dan bai hude wanda yana rashin lafiya ma ma'aike ta idi ba shi kamin musulunta sai ma ma'aike na kila kaɗan ke mutu sai ma aiki ce ka musulunta mana ka ce la'ira illa sai dibi baba ne baba ne ce a duk abal kasim kawa baban kasim da da'a mana yana faɗin kalimar shahada wala shi kenan ya rasu shi kenan ya shiga aljanna wasu suke da hadda bari ma'aikiya wa alfarma bari wanda ko da aka haife shi bai koka ba bai yi atishewa ba bai yi hamma ba bai yi tsari ba bai yi kashi ba bai motsa ba to har da shi ma'aikiya alfarma don aljanna saboda shahidi wajen na bana ya ta mu ga mauridar rada mutum za ta halaka min ne saboda baiwa ta annabi sallallahu alaihi wa ajara ala zamin latan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar muna baiwa sabigar da shi shikakkan baiwa ita baiwa ne mukhallatan ya tsarmi so min yi ida daga jahannun abokan gawa fi jahi mun tafi shiga cikin alhorman ba wa an katana ya tsamo mu gaba harar dalari daga gudun kasa irin guda zuwa gugulmi na shari'a wa ummatu al'umma ta idan ta kashe sun faɗa ba ta ji tsoron musu ba ba da labarin an yarda da ita fa nahnu mu'minna lam nakhsha fitnatan ba mu tsoron wata fitina ba ta gata da ida albarkatan sa fi jahannama ta dalala falan na ta don haka ba mu zo ga mahutanin kakin karya ba duk abin da muka faɗa cikin wannan shari'a gaskiya ne an rige an tace walan nufi mun gwainar da shubhatan wani rikici ba ne wanda ya sake kai ne cikin rikici duk da tarihi an tace na gaskiya don lokacin da abin da ya faru tsakanin sahabbai ya faru ƙarshen ta mutane uku suka yi rubutu ahlus sunna sun yi rubutu khawarijawa sun yi shi a sun yi khawarijawa sun yi kwandemin gaba ɗaya da gehen sai na ali da kin sai na mu awo sun ce gaba ɗaya duka da na gaba haka su suka yi rubutun su kuma yana nan rubuce yan shi'a sun ka ce sai na le daidai don haka gehen mu din gaba ɗaya ka ne a mutane. yan shi'a dole ka gina wannan magana Allah ya dan shi'a su ko ahlus sunna sun ka ce a wallahi duk gaba ɗaya sun yi ijtihadi sai na da shi ya saba shi na lada sai na mu aure shi ijtihadi yayi kuskure na lada guda ta ijtihadi ne da na shehu abdullahi cikin annabawa sai shafi na 21 gaba ɗaya mu matsalar shekara guda wani zai mujalladai amma shi abdullahi shekara guda yana matsala ya ce wa amma ma waka a bainar sahabatu bashi hadi wal haqqu fi zalika ma'a ali radiyallahu anhu wa kullun fil jannati radiyallahu anhu ya ce abin da ya faru tsakanin sahabbai wannan ijtihadi ne wanda ya sawaba sai da ali Allah ka yadda da shi to kamar wani ya tambaya ni an sakamakon duk bangare ne ya ce wa kullun da gehen sai da ali da gehen ma'awar fil jannati duk aljanna sun kai to za a la'ance su sai ce radiyallahu anhum Allah ka yarda da su haka mun tsaya ga fahimtar su shehu abdullahi duk wanda ya bace ya bace haka gaiwa, shehu abdullahi kare shehu na usman mujaddidi ne tare sashi shine waziri ne babba kuma ya yi littafi a duniyan nan ya yi dari da saba'in cikin rayuwa ne cikin littafi guda da ya wuce a wuri ya sa tafsiri ya hishi cikin littafi guda shi littafin da duk duniya wallahi ba taba iri ne ba albaharul muhim bai ci dubu hudu da dari hudu na ilimin nawa ko karatu ne ba a yi saboda ya yawa shi wa abdullahi da sayyidu na shugaban mu man kabba karnahu wanda mun yi tattali ne uddatan ba da tattali ba lahira ga shugaban mu ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amin an amintashe mu masan a shahe mu a kai mu wata talitta shine masan kaga yahudu an yi musu magana wa da kitsewa karuna ma an yi haka fa khasabna bihi wa bidarihi al-ard wa da musiba duk abin ta shi da bai sanu sallallahu alaihi wasallam wa ghadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rige uyuban lana aiboban mu da zikiri da kariya ta ihsanan saboda kyautatawa sallallahu alaihi ceto wanda ke ceton mun samu mai ceton Allah na kai mu ila Allah zuwa ga Allah ma'ana matsalar da muka shiga mai bihi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi muka samu wannan ceto ne duk da annaba suna nasi nasi a lokacin sai sun ta ta ga Annabi Adam Annabi Adam Sani Nuh alaihi salam Annabi Ibrahim Annabi Musa Annabi Isa ya ce a ta sama ma'aiki sai shi ma'aiki ce ana laha ana laha dama ce tun tawace tawace. Makuni za mu kasance shi da cikin kwanciyar hankali wani ana cikin murna cikin farin ciki an shiga cikin taron alƙiyama biki saboda muna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mun zo da zillin da zillin cikin kankan da kai ina alhali muna masu kankan da kai wa inna na haqiqan mu ana wallahi mun dogara ne libabin mustafa zuwa ga kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asalana muna tsammanin yumha ma hudda a shahi abinda aka rubuta min azzambi na zunubi fi himmatihi saboda هي جدا مستوى عليه محمد صلى الله عليه وسلم وانا قال مثلا الله يكرم المساجد قال المساجد سبحان من في الذنب من عبد يمهل فيكثر فضلا من لدنه ويجذب اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين وسلم يبي ان نادينا بلا بلا الله كرام ورونا ما شاء البركه تمنى ما من البركه بسم الله انك انت الرسول اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم اللهم نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين